السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ينزو داريني نلا ربا biyu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da ɗari hudu talatin shida. daidai da 23 ga watan disamba shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala ya ɗauko mana hadisin barawo ɗan azib da yake ba mu labarin wa'azi da annabi ya yi a sanda ya raka gawon wani mutumin madina da irin abubuwan da ke cikin wannan wa'azi na kwankwasa zuciyan dukkanin wani mai imani da fa ya shiga tetayin shi akan abubuwan da yake ciki a rayuwar shi na duniya idan kai bawa ne wanda kake bin Allah to wannan hadisi yana ƙara ma ƙaimi zabarar da kai wajen inganta wannan imanin naka idan kuma bawa ne wanda yake kafiri ko fasiki munafiki ko duk abin da mutum ya ga dama ya zama to wannan hadisi yana jan kundinka da cewa lallai ka shiga taitayinka yau in kai ne gobe ba kai ba ne yau kana da dama gobe ana da dama a kanka in kana ganin dan an ara maka rayuwa ne kake abin da kake mun minal ayyam za a waye gari za a lissafa ka daga cikin matattu Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe a cikin hadisi mai ruwa ya ce annabi ya ce wa innal abdal kafir shi ko bawa wanda yake kafiri wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin ya ce alfajir bawa fajiri idan kana finkata'in minar duniya lokacin da ya kai zangon barin duniya wa iqbalin min al’akhira kuma ya fuskanci lahira gadan-gadan zala ilaihi min samai mala'ika Allah madaukin sarki zai sa mala'iku su sakko zuwa wajen shi daga sama riladun wasu manya-manyan mala'iku shidadun masu tsanani masu ƙarfi sodul wujuh masu bakaken fuska ma'ahumul masuh suna ɗauke da wani hankici jam'ul masu wa huwa ma yilbasu min nasiji sha'ar shine tufafi ne wanda ake sawa na gashi da aka tikka alal badan wanda ake sawa ta shifan wa ƙaharar lilbadani wa huwa masnu'un minan lif wanda ake sanya shi wanda yake zama cikin jiki to amma kuma yana shafe da tufafi da sinadari na karara wanda yake sa jiki kaikayi yake tada hankalin fatan jikin ɗan adam ɗan adam ya shiga cikin halin damuwa da kunci wannan hankici minan nari na wuta ne jini sunan minhu maddal basar haka waɗannan mala'iku za zo su zauna iyakan ganin wannan mamaci bayan sun zazzauna sun maye ji'un malakul maut ana nan sai mala'ikan mutuwa sai ya taho hatta ya jilisu inda ra'asihi zai zo ya zauna a daidai kan wannan mutumin karka ce wai ka yi mutuwan farar daya wai ba a maka haka ba ko mutuwan wa za ka yi don daidai saurinka ba ka fi saurin mala'ika ba yadda ake ɗaukar ran mutumin da ya kwanta zai mutu a gadon asibiti haka ake ɗaukar ran mutumin da aka harbe shi da bindiga ko aka jefa mai bom ko aka harbe shi da igwa ko da nukiliya kai ko da menene abin da ke ɗaukar ran mutum hoda ne mai shakare mutum fara ɗaya ya mutu ko menene alluran mutuwa aka yi maka ko menene yanda ake bin matakan na ɗaukar rai aka ke bin matakin ɗaukar ran kowa da wanda gobara ta cinye da wanda ya mutu a ruwa da wanda gini ya faɗo ma da wanda ya haɗi ya zuciya heart attack ya ɗauki ran shi ko ma menene yadda presiduwa na ɗaukar rai yake to haka ake biya ɗauki ran komawa ne ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku sau da inda rai yake daban hanyar da ake ɗaukar rai daban shi kuma gangan jiki wani abu ne daban kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa duk inda aka ji aka ɗauki mutum aka binne shi yanda ake maran kowa an binne ba a binne ba ya buto kaya ɓace cikin tarkace haka dai Allah madaukin sarki zai ma mutum kamar yana cikin kabari ne kuma zalika ala Allah bi aziz wannan bai gagara Allah ba Allah ka sa mu dace summa yaji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisu inda ta yajlisa inda ra'asihi har sai ya zo ya zauna daidai da kan wannan mutum yana gargara lokacin bai mutu ba duk yana gani gano wannan ikon ya ce ga abin da yake ji da gani ne kawai ba ba shi ba ya ce ga shi yana ganin mutum ya zo ya tsaya kan shi ba zai iya faɗi ba har riga an dakatar da aikin harshe komi an tsaida shi yana ganin abin da yake gani kun fahimci wannan shi sa mai hankali duk wanda ya saya kamata to ya tashi tsaye ya shirya ma wannan rana wanda za ta zo la mahala ba wanda ya sai kawo da faruwanta za ta faru tabbas ga kowa sai dai ka bi Allah za ka fara darawa da shiga cikin farin ciki da annashuwa ƙolo wannan mala'ika na zama sai ce ya ayyatu hannafsul khabitha ya ke wannan muguwar rai ya wannan ruhi mai mummunan aiki ukhriji ila sakhatin minallahi Lahi wa gadabin ki fito yau za ki iske fushi na Allah maɗaukin sarki ki taho ki tafi zuwa ga wani irin fushi da allah maɗaukin sarki ya yi wanda bai taba irin shi ba ku fi jasadihi sai wannan ran sai ta fantsama cikin jiki kawai ta ta neman wajen ɓuya fayyanta zi'uha kama yanta zi'u sufudi minas sufufil mubawwal sai mala'ika ya rika matsota yana cizgota yana cirota kamar yadda ake cizge tushiyar dawa a jikin kwiya wanda yake jikakke haka za ka ji jiyoji suna kakkatsewa sanda yake cizgowa ku, kamar kana cizgo tafasa a lokacin damina ma'ala ya ce wasu food nau'un min an anwa'il hadid ya ce nau'i ne daga cikin nau'uka na karfe shadidu salaba wanda yake da ƙarfin tsiya a ce a kafa shi ka ce za ka zaro kun gano wannan da ke ku akwai abinda zai hana shi zarowa a kuyya wanda yake jiƙaƙƙe babu to haka kuyya in ka ce za ka cizge tushiyan dawa ko na masara a kuyya da ta jike akwai abinda zai hana ta cizguwa ne kenan wannan gudun da rai ya yi ya samu mafaka a cikin jiki wannan bai tsina nama ran komi daga gudun da ya yi ba fatakfa'u ma'ahal uruk wal sai a waye gari fatin da ke jikin wannan ran da kuma jijiyoyin da suka makalkale suka rike shi sai a kakkatse su fayal'anuhu kullum malakin baina sama'i wal ard duk mala'ikan da ke tsakanin sama da ƙasa waɗanda suke kaiwa da komowa suna aiki da allah ya sa su sai sun tsine ma wannan ran albarka mun gano wannan da kyau ku wato gulaku abuwa ba sama sai abu dukkanin ƙofofin sama sai a kukkulla ƙofofin kaf laisa min ahalis sama babu wasu mala'iku ma'abota wata ƙofa na sama illa wahum ya Allah Allah tu'raja ruhahu min qibalihim face suna roƙon Allah madaukin sarki da cewa ya Allah wannan rai kar a biyo mana da shi ta inda muke ya khudha ha sai wannan mala'ika sai ɗauki wannan ran za a ha ai malakul maut mala'ikan mutuwa yana ɗaukan wannan rai lam ya da oha ai al-mala'i mala’ika fi yadihi tarfata ainin sauran mala'iku maraka ba za su bar wannan rai a hannun shi ƙiftawan ido ba hatta ya ji aloha fi tilkal maso a ce sun anshi wannan rai sun sa a wancan hankici na kararen gidan wuta wa ya min ha ka an rehi jifa sai ka ji wannan rai wani irin ɗoyi yana fitowa daga jikin wannan ran ɗoyin da baka taɓa jin irin shi ba wujidat ala zahar al'ard ɗoyin da ba taɓa jin irin shi ba a bayan ƙasa fayas aduna biha sai a tafi da wannan rai sama fala na biha ala mala'in minal mala'ika babu wata gayya babu wani dandazo ko ayari na mala'iku da za a wuce illa kalu face sun yi tambaya sun ce ma hadar ruhul khabis ran wani mutumin banza ne wannan na sai a ce da su fulani bunu fulan wani ne dan wani bi akhbasi asma'ihi da suna daga cikin sunaye mafi muni da ake kiran shi da shi allati kanu yusammuna ha biha hafi duniya wanda ake kiran shi da shi a duniya sunan da ka sa ma kanka na banza to wannan suna za a ɗauko a riga kiranka da shi a sanda kai rashin sa'an zuwa lahira ina fatan mun gane wannan da kyau hatta yantahi biha ila sama'id duniya haka mala'ikun za su tafi da wannan rai har sai sun tafi saman duniya fa yustaftahu lahu sai su kwankwasa suna neman a buɗe masu fala yuftahu lahu ba mala'ikan da zai bude sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai annabi ya karanta aya cikin suratul araf la tufattahu lahum abwabus sama Allah ce kaga waɗanda suka karya ayoyin wasu wastakbaru anha suke girman kai da tunƙahu da nuna isa suka yi ƙememe da ƙema da gas ba za su ba abin da allah ya suke so ba to ba su ba buɗe masu ƙofofin sammai wala ya dukkanin aljannata kuma ba za su ba shiga aljanna ba hatta ya lijal jamalu fi sammil khiyat in ko za shiga aljanna to ko raƙumi zai shiga kafan allura wa kazalika najzil mujirimin Allah madaukin sarki ce yadda ko ga haka haka muke saka masu laifi ɗanyen aikin da suka aikata Allah ka kare mu sammul khiyat mali ce ainul ibra shine ramin allura da ake zara zare in dai irin waɗannan kafirai ko azzalimai fajirai ko fasikai za su shiga aljanna to gwada 'yan raƙumi ya shiga kafan allura to kenan su ma za su shiga wannan misali ablagul masal Allah maɗaukin sarki ya sa dace fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah maɗaukin sarki ya ce uktubu kitabi kitab oktubu kitabahu fi sijjin ku je ku rubuta sunan shi da dukkanin abin da ya aikata a cikin sijil sun mai ƙwalo a aido abdi ilal ard sai Allah ce ku mai da bawa na ƙasa fa inni wa'adtuhum anni minha da saboda nayi masa alkawarin cewa ai daga ƙasan na yi su wa wa aiduhum kuma nan zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga nan ne zan ta da su a wani karo na daban fatutrahu ruhuhu minas sama'i tarhan sai malakun sai jefo ran daga sama jefowa da ƙarfin tsiya hatta ta fi hatta taqa'a haka wannan ran zata faɗo cikin jikin shi sun makara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙaunullahi ta'ala sannan sai annabi ya karanta faɗin Allah wa man shirk billah kaga duk wanda ya ma Allah tarayya da wani faka annama kharra minas sama' wannan kamar ya subuto daga sama ne fatakhtafuhu at-tayr tsuntsaye su bi suna tsatsagan naman shi aw tahwi bihi ar-rih ko iska ta ta tuwa da shi a sama fi makanin sahiq da yake jifa da shi a wani waje mai nisa ta kwala shi da tsandauri ai watsewa zai ku to duk wanda ya sharka to gara wancan ukuba da same shi na tsatsagan tsuntsaye da ya sharka gara faduwa daga sama irin wannan ta same shi da ya sharka Allah madaukin sarki ya kare mu daga wannan bala'i fatu'adu ruhahu fi jasadihi sai ran shi sai ta komo jikin shi qala fa innahu yasma'u hafaqni ali ashabihi tare da haka yana jin motsin tafiyan takalman mutanen shi wanda suka kawo shi suka binne shi iza wallau anhu wa yatihi malakan sanda suka jiwa suka tafi yana jin cap cap cap cap cap na takon kafafun mutane suna juyawa a lokacin dinna daman duniya dan adam zai shiga ina dama an daga mai kafa ya samu sarari da dama na gyaran aiki ne je gyara ina dama a ce sanda yake raye ba abin da ya ba kenan sai gurin dama yana cikin waɗancan da suke komawa wani aka kawo wannan wajen ba shi ba ku gano wannan da kyau ku sai ya yi gurin inama inama isa ɗan adam sanda kake raye ku shaɗan na baka shawarwari zuciyanka na zira ka kana yi abin da kake so akwai ranar ƙin dillanci yana nan tafi wannan ranar ƙin dillanci in ya zo layi duk abin da kake iya faɗi a raye sannan ke raye ko ba zai faɗo ba gare yanzu ka gyara ka bi allah ka shirya ma kanka yadda za ka zauna kabari salin alin kanka taɓa haƙƙin kowa naka yi ma mai laifi nasiha mai laifi ji nasiha ka tuba ka bari kama Allah maɗaukin sarki sai ka rabauta ka wannan shi kenan ko ba ka bi Allah sai kai nadama fan ka shiga kabari na gaya maka ko me kai sai ka yi nadama Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Wayatihi malakani sai wasu mala'iku guda biyu su zo mai shadidan lintihar masu matsanancin kururuwa wajen tsawa firgitar da shi fayyanta herani su tsorata ya su mai tsawa waya ne su zaunar da shi waya ƙula ne laho sai su ce marrabbuka kai wa ubangijinka faya kolo sai ce ha ha la'adari kwarara ihu ya ce wa shi bai sani ba faya ƙula ne laho sai su ce ma dinuka kai menene addininka faya sai ce ha ha la'adari kwara da ihu ita shi bai sani ba faya ni laho sai su ce da shi man hadar rajulun ladibu isa fikun mutumin nan da aka aiko shi cikin kuwaye shi faya sai ce ha ha la'adari kwara da ihu ya ce shi bai sani ba fayunadi munadin minas sama sai mai shela sai ya yi kira daga sama an kazaba ya yi ƙarya fafirishu lahu firashin minan nar ku yi mai shimfiɗa na wuta waftahu lahu baban ilan nar ku bude mai ƙofa zuwa wuta fayatihi min harriha zafi da sirkami da sukukin wuta sai su rika zuwa mai wasu mumiha da dukkanin wani irin su kuki da wuta ke da shi haka zai rika kwararowa cikin kabarin wancan fajiri wa yudayyiqu alaihi hu? sai a matse ƙabarin nashi hatta takhtalifa fihi adla'ahu har sai hakarkarin shi sun saba da juna mun gane wa ya'tihi rajulun qabihal wajhi sai wani mutum mai mummunan fuska qabihal siyam mai munanan tufafi kazami muntinar rih mai ɗoyi sai zo mashi fayuqal sai ce abshir so uka, ina ma bishara da abin da zai bakanta mare haza yawmuka alladhi kunta tu'ad yau ne ake maka yinin haduwanka da Allah fayaqulu sai ce wa anta basharaka Allah man anta Ka amma kai kuwa Allah ya maka bisharar sharri kai ma waye kai fa ya sai ce ana amalukal kalkabe ni ne mummunan aikinka duk iskancin da ka zan kana yi ko yana da yana tara maka gumagumai da za su bata maka ne a kabari amma wa'azi ka daina karya ka daina saba alkawari ka daina cin amana ka daina zina ka daina liwati ka daina shan taba ka daina shan giya ka daina shan kwaya ka daina sata ka daina yaudara ka daina cin amana ka daina duk waɗannan abubuwan iri da mazo ka ka bari to haka za su a rikaɗar da su su zama mutum su rika zuwa lokaci bayan lokaci suna tada hankalinka suna firgita ka kabla yau alkiyama kafin sanda za a haɗo a ranar tashin alkiyama allah shi kyauta to shine sai ya ce man anta fa ya ƙola ana amalokal kabe fa wallahi ma alim ma alimtuka illa kunta bati'an min ta'atillah ce kai mu ba mu san ka ba kai mai kasala ne da ganda wajen yi ma Allah da'a sari'an ila ma'asiyatillah mai gaugawa wajen saban Allah kake Fa jazakallahu sharran Allah ya maka mummunan sakamako sun ma yi da laho a'ama sai a turo mai wani makaho a sam bebe abkamu a sammu kurma abkamu bebe baji ba gani mun bukumun umyun fi yadihi marziba a hannun shi a wani gwalmi laudure ba bihi jabalun da dutse za a kwada ma wannan gwalmi kana turaban ƙasa zai zama inda za a rusa ma dutsen garinku wannan gwalmi to kawai zai watsi ne zama ƙasa buhu biha darbatan sai naɗa mai wannan duka hatta ya yasiru biha turaban har sai ya zama ƙasa baki ɗaya ya watsi summa yu'iduhu Allah sannan sai Allah ya ƙara haɗa shi kama kana yanda yake a baya suma yuftahu lahu baban minan nari sai a buɗo mai wani hundu a wuta wa yumahhida lahu min firashin nari sai a mai shimfida daga cikin shimfidan wuta fa yaqulu sai ce rabbi la taqimis sa'a Allah kar ma ya tashin kiyama wannan azaban ta ishe shi dan ya saka tashin kiyama wannan wasa ne ana dukanka da gora ga zafi da sirkami da tukuki na wuta yana zuwa makana cewa wannan ya isa jama kowa ya bi Allah karka sake ka je lahira da haƙƙin musulmi na dukiyar musulmi ko jinin musulmi ko mutuncin musulmi duk abin da yake da alaka da Allah ya ce bari alaka kai hankali jama'a kuna fahimtar wannan ku an ba kai taka tsantsan da wannan ba za ka sha mamaki allah ya tsare mana imanin rabbi la ta kani sa'a yana yana maimaita allah karkata da kiyama wannan hadisi akhrajahu ahmad ahamad imam ahmad ya fitar da shi a mujalladi na hudu shafi na 287 zuwa 288 wa isna isnaduhu sahihun rijaluhu sikat mazajen da suka fitar da wannan hadisi amintattu ne wasu hahul albani malam muhammad nasiru dinar albani ya inganta wannan hadisi fi sahihul jami'ar sagir a cikin littafin shi mai suna sahihul jami'ar sagayar a lamba na 1676 wa mushkatul masabih da littafin mushkatul masabe lamba na 1630 daidai Allah madaukin sarki ya samu dace aidan dadin goshi dai min al-masail allati akhtamu biha ya daga cikin matsalolin da ya kamata mu cika wannan bayani da shi ya juzu an takhruj al-mayyit min qabr idza dufina al-mayyit khata'an fi maqabir an-nisa mala yace ya juzu ya halatta an tukhraj al-mayyit aje a haƙo kabarin mutum min kabar a fito da shi daga cikin kabari idan dufinal mayyit in aka binne mamace hata cikin kuskure fi makabirin nisa mun gano wannan da kyau ku to ana ware makabartun mata ne da makabartun maza a wannan magana muhammad hassan abinda yake nufi ana warewa su a nasko makabartan maza ko kuwa makabarta ɗaya ne sai a ware nan mata ake binnewa nan kuma maza ake binnewa amma mu makabartunmu ya yake a sha kuɗi yake na maza da mata da haɗe yake in ka je baƙiya a madina haka yake a haɗe yake bayan da aka ware aka ce nan ne wajen maza nan ne wajen wa da ana warewa da aisha ba te gurin cewa ta ware inda aka binne umar cewa ita nan za a binne ta ba kun gano wannan domin sanda abdullahi dan umar ya je mata da sakon sayyidina umar cewa ta yi kash da ko na ware wannan waje ne ga mijina ga mahaifina ga ni to amma yau zan fifita sayyidina umar a kaina ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin summa arafu alu sai suka gano suka tambaya fayajuzu an yi hurajen mayyit min kuburin nisa ya ce to ya halatta a a cire mamaci daga cikin tsakankanin kabarrukan mata ila kuburin rijal a ji kai shi wajen maza amma ni abin da nike fahimta da wannan maganar yana nufin misali an yi mutuwa da yawa ne sai aka ɗibo gawawakin za a zuba su a cikin kabari ɗaya an ware ga maza nan kabarinsu daban ga mata can to sai aka manta aka saka wani namiji a tsakankanin mata a cikin kabari sai bayan da aka rufe ne sai aka ce ina ɗayan sai aka ce ko yana cin kabarin can ne to ya halatta a haƙi sai a ciro shi sai a sashi a kabarin maza inda suke kun gano wannan da kyau ku to aka yi wannan fassara a bisa wannan maganin da ya faɗa to ya fi kyau jama'a ana fahimtar wannan da kyau ku to kafin kai tsaye mu dan tattauna wata magana dangane da yadda arwahul mu'min mu'minuna suke da arwahul kafir kafirin a cikin hayatul barzakhiya ya rayukan a rayuwa na barzahu jama'a zan so duk wanda yake nan wajen ya tsaya ya auna tsakanin shi da Allah wace irin ajanda yake da shi wani irin tsari yake da shi a rayuwar shi na duniyan nan da ya ma dai tukuna kafin ya je lahira ka dauki lahiran nan kamar wazin wani gari ne da ka dade kana jin labarin shi kuma a ce maka wannan gari in ka tafi ka tafi ba dawowa to don allah wani shiri ne ka yi na yin kaje wannan gari na zaman da za ka yi a can na farko za ka tafi ka daga yin yadda ake saka mutum a cikin kabari shi kadai wani shiri kai na abokan zama kun gano wannan da kyau ku kana da bukatan tufafin sawa kuma ka galin kafan ke saka da shi kana da bukatan gidan zama kuma kaga ramin da dai aka Ka kana da bukatan yadda za ka ci gaba da gudanar da rayuwa don an gaya maka dai rayuwa ake yi to don allah yanzu misali dalili zai sa ka tafi lagos ko ka je maka haka kawai kake zuwa tasha a doke ka tafi da kai haka siddin to ita motar lahira ko ko ba ko kobo za ka kun gano wannan da ke ko ba ko kobo za a dauke ka kuma haccan za a kai ka tasha ya kamata mu kanka lokaci kullu bunu unsa wa in talat salamatuhu yawmun ala ala alatil hataba mahmulu dan adam ko duk yanda rayuwa ta yi tsawo watan wata rana Allah za gan shi a makaran ɗauko shi kowaye kun gane wannan kowaye sayyidina ali yana cewa da in mun mutu barin mu za a yi da mutuwa ta zama hutu kun gano wannan da kyau ku walau mutuna bo'is na ce da dai a ce in mun mutu barin mu za a yi to da ba matsala walakin na iza mutuna bo'is na ta da mu za a yi wani salo inda ha an kulle shi'in tunan allah dan adam kowa ya nazari na ɗan minti ɗaya haka ko sakon talatin menene ka shirya na wannan tafiya mun gani ya mutuwanka zai zo yaushe a yaya wasu allah wai mutuwa ta zo ko duk wannan wani abu ne mai sauki ina fatan mun gano wannan zazzabi ma sai kashe ka hadarin mota sai kashe ka shi za nike mamakin wanda ke casin sai kashe ka shirme ai kai ba jarumi ba ne jarumi bai cewa zan kashe jarumi cewa ke zan dawo da kai kan tunanina shine jarumi amma zan kashe zazzabin cizon sauro mana kashewa typhoid mana ne hypertension diabetes cutan hanta cutan koda cutan hawan jini duk wani abuwa suna mai suna kira sai me ma ka bar mutum ya daɗe shi da kanshi tsufa zai kashe shi kuna fahimta to don allah yanzu ya kaddara aka ce an jima za ka tafi lahira wani gari ne ina ne masaukin da za ka sauka ina ne masaukin kashi da wannan aljanna ko wuta za ka so a ce kaje lahira ga abokanka can a wani gida suna shakatawa su ci su sha ga matan aurensu ga 'ya'ya ga komi ga tufafi irin wanda suke so kai kuma kana nan hannun 'yan sanda na wulakanta ka a sani don karga misalta duniya fa da lahira fa zai sa ka gane mai ake ciki kowa ya kyautata aiki jama'a waɗannan ayyukan da ake cewa yana alkhairi ko su ne kayan zaman lahira ne ba wani abin da aka zauna lahira da shi aka wani katukan da muke katun Kur'ani da za ka yi sadar da zumunta biyayyan iyaye taimaka masu ƙaramin ƙarfi faɗin alkhairi kama kai daga sharri abubuwa irin waɗannan da ke rena su ne ba ma da ya zama bai da ajanda a rayuwan shi bai da wani tsari kwata-kwata san bai da shi garin Allah ya waye Allah Allah yake kawai shi zai samu abin da zai ci in ya ci koshi kuma ta wani kawai sai je ya zauna a teburi ya zauna a ta lissafo jama'a kowanne ya zagi ne ci mutuncin wani abin da ya gada mu wannan shine ajandar rayuwa a wajenka mun gane wannan shine duk mutu ya gama walagigi tuwar a duniya duka sai a waye gari a aiko a ce allah ya mawa na rasuwa shin kai dai ka san da wanda ya kare rayuwan shi yana bin allah da wanda ya kare rayuwan shi bai bin allah kai ka san da bambanci haka wanda ya je kasuwa ya kasa kaya in yamma ta yi ka gan shi da bakan leda da kaza da waye da waye ya kawo mai iyali karka tambayi me yasa aiki yayi amma garin Allah ya waye mutum ya koma kan gade ya kwance shi ya tashi ce na ko na aka ce ba a yi ba bai kamata ya kara tambaya ba da ya fita da ya kawo koko ina gaya ma kun ga irin waɗannan abubuwan ala alahiyar abin da zai faru kenan da muke karanta munafukai za su ce zaruna tabis min nurikum a ce qilar ju'u wara'akum faltamisun nur duk wannan sun ƙi yin komi a duniya ne sun koma suna sa ran su ci bulus duk mutumin da ya sa cin bulus ko zai ga bulus ko a lahira ina gaya muku sai ya sha mamaki shi sa Allah ce kuli imanu duk aljanna da ake ta magana sai Allah ce illal ladina amanu wa me min salihat sai wanda suke imani imani kadai bai kai ka aljanna sai da aiki na kwarai duk yawan aikin ka bai kai ka aljanna sai illa Allah ya lallabe ka da me da rahaman shi to ka kama hanyar da Allah zai lallabe ka da rahama kawai jama'a muna zaune karazibe abubuwan da za mu bi su zame mana kayan aikin tafiya lahira mun kasa bin koɗe mun kasa ɗaukan ko ɗaya irin da yadda muke zaune mu yan arewa ba mu da wani plan a rayuwa ba mu da wata ajanda a rayuwa ba mu da komi ga tambaye mutum zo wa mai ajandan ka a rayuwa me yake son ka zama me yake son ka yi bari mai tambaya me ka tsara gobe za ka yi kasuwa sai me sai mai magana ba zai zo karatu kaci ajandar shi kenan kwaya biyu ya je kasuwa da magarba zai zo kato inda rai ka je kai bacci ko inda rai ka je kai bacci me ajandar ka gobe zai je nema sai me bai san shi ba wasu wai sauran abubuwan za su rika zuwa bai sa ajandar shi ba gano nan da kyau malam me ajandar ka a gobe ko ku sai da Allah kai mu kawai ina fata mun gano wannan da kyau ba wanda ma ya kama hanya malam ya ajandan ka gobe zai je tun zau da ji shiriri ta mun gano wannan da kyau ai babban abin da ana tambayan ka mai ajandan ka na gobe ce to ma ya yaushe nake tunanin kaiwa gobe me ajanda na na karasa da yau ku gano wannan da kyau ku ba kama tunanin a kamanta da hadisin annabi ya ce in ka ga safiya kakai tsammanin kaiwa yammaci na ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa duk wanda yake harin ya kashe ka zai ka bata maka kanka lokaci ni da nake tani ma ba zan kai an jiman ba <laughs> mu gane yanzu ba wanda yake tani a cin ajandan shi an tashi karatun nan sallan me isha'i bayan nan ka biya kwanta ko baya kwanta ya tashi rakatul fijiri qiyamul layli tafakkud ahwalul ahal binciken yanayin iyali da sauran duk waɗannan fa ajandodi ne ya kamata mutum ya tsara ya tsara da kaza zai kaza da kaza zai kaza da kaza zai kaza kawai zai dai kawai mutum ya je kawai ya harbi gado kawai ya ɗani. wanda ya zama baka san me kake yi ba in ka tashi da asuba rakatul fijiri kafin nan za ka ji za ka yi alola kafin nan kila za ka yi brush kafin nan kila za ka karanta ayoyin ƙarshen suwatul al-imran da sauran waɗannan abubuwan duk ba sa cin ka. zikirin tashi daga bacci da sauransu wannan fa janibin abin da ya shafi bin allah kenan wani ajanda ka tsara in garin allah ya waye na yayanka wani shiri ka yi mai yiwa ka tashi ɗaya daga cikin 'ya'yanka ba su da lafiya ko ɗaya daga cikin iyalanka ba ta da lafiya ko iyaye ko wani amini me tsarin da kai in haka ya faru ya za ka yi duk tsare-tsaren da ka tsara za ka yi za ka aiki ko za ka kasuwa ko za ka yi kaza shin ka fitar da ajanda tsakankani na misali waɗannan abubuwan da ka tsara sai ka kwanta rashin lafiya menene makoman iyalanka ya za su ci ya za su sha za su yi kaza kana lissafin waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau da ka tsara za ka je makarantar zaure za ka je kasuwa za ka je wajen aiki za ka je fafutuka da bida a tsakanin sai aka aiko maka da jana'iza kuma ƙarshen da za ka yi awa biyu a wannan wajen kuma ƙarshen ta in kai awa biyun nan to ya za ka yi wajen bidan da kake duk waɗannan abubuwan ba su cin ajandar mu ku gano wannan da kyau shi a cikin wannan awa 24 da ke canin za ka kai gobe kai me mai ka ware ma addininka wajen kare shi da haɓaka shi da mutunta shi da kera da kuma tun kuɗi dukkan wasu shubohi da ake ƙwarar sawa don gani da al'amarin addini a cikin ajandanka na gobe wani irin gudunmawa ne na dukiya ko na ilimi ko na koma menene ka tattalar ma abin da aka zo ma addininka da shi kai kafin garin Allah ya waye ya kamata ya zamanto ka da full package na ajandodi da za ka yi a wannan yinin duka kawai za ka shiga yini ne kawai alkafara wannan ya sa ta 'yan siyasunmu kake ganin za a zaɓi mutu amma bai da ajanda bai ba sun me yake yi ba kuma gano wannan da kyau Allah bai san me yake yi ba shi za dole ne zaman to ko kana da ajanda ko akwai filan a da kuma me filan b har zuwa lahira abin da ya kamata ya zama kenan amma ɗan adam kawai tafiya yake afa shi mu kibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim ba ganin Allah madaukin sarki da yake shine ubangijin kowa ba abin da yake sai da me ya da plan din shi akwai ajandodi da Allah ya yi shi za kafin ya halici sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya planin ɗin komi ya tsara ajanda ya zuba ya ce alƙalami ya rubuta shi ne allahul mafus kai ba ka da ajanda wanda ya yi ka wanda la ya dillo rabbi wala wa ma kana rabbuka na shi ya yi wannan kai kuma ka tafiya kawai gashi nan shikenan inhum illa kal an'ami balhum adal yanzu akwai gidanka tana da ajanda kazan gidanka fa tantabaran da kake kiwo fa waɗannan suna da adan jodi don me kai ba da shi don me ba koya daga Allah ba ana zuwa mutum ya kai wasu adadin watanni a ciki sai a turo mala'ika sai a rubuta ajandan shi nashi shi kadai me za a rubuta me za a rubuta me za a rubuta me zai zama me zai me zai komi yanzu duwan ɗan siyasa da ya zo ya ce ka zaɓe shi ko kai mai tambe shi mai ajandanka za ga ya gama bayanin ajandan tsab kai da za ka zaɓe shi bai da ajanda a kanka mun gano wani da kyau bai da ajanda a kanka amma zo yi wahalar da kai ya zo ya haɗa kafitina da mutane ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma Allah yana da ajanda a kan kanka ne bayan da ya lissafo ya ce maka wal'arda wadu wada'aha ha anam dan ƙasa dai Allah ya ta saboda ɗan adam ne fiha fakihatun wan nakhlu zatil akmam yayi da bine yayi kaza yayi kaza din dan adam ne sai ce mata allakum wali an'amikum ku ji daɗi ku da dabbobinka kai dan adam kuma sai ce wasana'atuka li nafsi me sai ce wa ma halaktul jinna wal insa illa li abudu in ka bi shi fa sai ce akwai aljanna kaga Allah yana da ajanda iri iri iri iri ame akan ka amma yanzu wanda zai zo ce zai takarar majalisar jiha majalisar tarayya senate gwamna shugaban kasa shugaban karamar hukuma kansila tambaye shi me ajandan ka bai kamata ya ce za mu kula da noma da kiwo da ilimi da as wannan bata ma kai lokaci ne ya kamata ajandar shi kasance daga ran da aka rantsar da shi awa awa zai biya na tsara ajanda zai tsara dukkanin kwabo da zai shigo ya tsaya ya tsara gwamnatin yana sa ran nawa ke samun grand duk wata na gwamnatin tarayya ana samun naira goma me da naira goma nan a kaddara wani wata za a samu sha biyar ko ishirin in sha biyar ne me za a yi in ishirin ne me za a yi zai iya yiwa wani watan naira uku za a samu in haka ya faru ya zai yi kila za a samu haraji kila za a samu kaza ko za a ciwo shi ya kamata kafin ya shiga gidan gwamnati yana da plan a b c har zuwa z shi ne yana shiga gidan gwamnati sai ga yana da mai tsare-tsaren da zai zo yana yi gwamnatin kawai tafiya za ta yi mutane sai ta mamaki amma waɗannan kawai suna zuwa ne afa man mu kibban. ala wajhihi ahada yanzu misali kai ɗan siyasa ne sai ka shiga wannan jam'iyyar sai aka je primaries misali kai da jama'a sai aka yi maka ƙumbiya ƙumbiya ka zubar da kai ƙasa sai ka jira sai nan shekara hudu bai kamata dan ada ya zama bai da plan ba bai kamata ya zama bai da ajanda ba shin aka yi maka haka ka shirya jama'an da dama in amma haka za ku koma inda za ku yi nasara dole na abubuwan jama'a ko suna ɗauko shi ne ba san me suke ba to na buga muku misali da abin da yake fananan duniya ne yanzu harkar lahira wa ma ke da fulani game da ita ba wanda yake da ita haka mutum da bai da fulani in ya nemi aure haka yake jin kunya za a sa wata uku har wata ukun yayi yana nan ya ci shiririta Ɗaya daga ran da aka ce an sa maka aure wata uku ko ka ɗauka kama an ce maka an jima ne kawai aiki za ka fara tun yanzu sati ɗaya da sa ranar ya kasance sadaki ma baka kai ba to yana aji a banki wanda za a kawo da kai a kansu in yakin ba sasa za a yi to waɗannan kudin ba za a ciro su ba sati na biyu ya zamanto ɗakin amarya duk abin da za a nema ko ma dai har an sha fentin ko fentin na a cikin galan a ja ɗakin kudin da za a biya masu sha fentin yana ƙarƙashin fentin mun gano wannan da kyau ku duk abin da za ka yi ka tara wannan in za ka kai lefe ga masu yi ya zama to already yana nan aƙalla cikin wata uku nan a watan farko hata abincin 'yan biki ka aji shi mun gano wannan da ke ku wata na biyu za ka shirya abin da za ka cin amarya ta zo da dukkanin bukatun ku na shekara mun gano wannan da ke ku wata na uku sanda ake sarar zuwanta lokacin kuma za ka zauna ne hankalinka kwance ba ka da matsala za ka ci ka sha don fiyas amarya in ta zuwa kan ka a murje ka kwanci amma zuwa ne ne zai aure lokacin auren ya zo ka gan shi kama an kwato shi a bakin kura duk ya fita ya cin shi bai cikin natsuwa sau da bai da filan ita kanta amarya in ga ganta ana dab da biki ka ga kawafinta yadda ka san mai tuna yawon ya raba kati ka ganta te bodo-bodo yadda ka san wata akuyan gona kuma di irin waɗannan abubuwan ko ya kamata ce muna da tsare-tsare a kansu ya zama mu 'yan arewa ba wanda ya tsarin wani shekara ta 2015 kuma me za a yi me zai faru babu jira muke kawai in aka yi zaɓe in an ci bai ihu in ba ci ba 'yan iska su gaya muku me za ku yi ba wani wanda yake da tsari gano wannan in ma ka tanin wani abu ne na shirme ma ko ma dai menene shin ka shirya abincin da zaka ci akalla na wata biyu in abin ya ci gaba misali baka da ajanda baka da plan yau da zaka mutu me ka shirya ma iyalanka Inda za su iya zaman lafiya su addini makarantarsu da kaza ko ka kawo su duniya ne kawai su ja maka matsala bayan ƙur'ani ya ce ku an fusa kuma wa ahalikum nara ka tsamanin don kamun da kacin ka huta ne da ka shirya don su rayu ba su da matsala su ba allah ba tare da cikas ba donan tsare-tsaren kowa ya tsaya kalli kan shi iza karka ce ka balaga kana kokarin ka ce kaza isa da haka za ga matasa dc in sa aure in ce ba aure suka isa ba sun isa jarraba ne ba wani duk wanda bai shirya yanda zai rayu cikin aminci da halal ba bai isa aure ba duk girman kato bai isa aure ba sai wanda ya irin wannan tsarin in ko ba ka ba da ya isa jaraba da shi dan akuya tafiyansa daya jama'a mun fahimci wannan sa kowa ya tsaya tsarin rayuwar shi me kake nufi ka yi me kake son ka zama din ta tsaru ku sai ga fatanin to kuma plan na lahira tun a duniya ke tsara shi to inda ba mu da plan na duniya haka ba mu da plan na ina gani ba mu da wannan sam yanzu mutum zai je zai aure abinda yake kallo shi ne ai naira ɗari yana isan cin abinci yanzu ganon nan to in naira ɗari na isan ka cin abinci ko to kakkaɗa ɗauko hadisi ka yi bankare mai ma'ana ka cewa an ci abincin mutum ɗaya zai isan mutum biyu ba abin da annabi yake nufi ba fake nan abincin mutum ɗaya na isan mutum biyu ne aka ce a ci da haƙuri kun gano wannan da kyau ko ma'anar shi ba kenan ba ai ba a nau bai ce zai koshe ka ba zai san mutum goma ma kowa ya noma daya amma maganar koshi kuma wannan wani abu ne yanzu kana da naira ɗari na isan ka sai ka je sai ka yi wa aure wa ya sa ka aƙalla in naira ɗari na isan ka da bukatunka ko to in za ka yi aure to aƙalla sai ka bunƙasa kasuwanka da nemanka sai kana iya samun naira nawa naira ɗari sosai kuwa naira ɗari naira goma ta ishe ka saura nawa to lokacin da ka yi aure akwai naira goma wanda aka ware na Uwaka in kana neman zaman lafiya ina ga maka don ganin za ta yi kura da cin bugu gardi da ita da wahalan haihuwa waye da mora ɗan kana da bukatar hankalinka ya auna maka wannan na biyu dole ka ware wata naira goma a je na kiwon lafiya tsakanin kai da ita ƙila kana ganin kana sati biyu kai baka rashin lafiya ba mai yi wata da laulayi na rashin lafiya Ka gani sauran naira saba'in dole ka ware naira goma nata additional akan abin da za ka ci sauran naira nawa sittin ana nan ana nan ciki zai zo ne ciki kawo da mai goma mun gano wannan sawa naira nawa hamsin ana nan za a yi faɗan nan shi ma yana da buƙatar naira nawa kana da baƙi da za su zo wajenka goma baƙi da za su zo wajenta goma sauran naira nawa sai ka ji su na tsaron lalura amma a ce duk waɗannan abubuwan naka ne gidan haya wutar lantarki ruwan famfo sa kati a waya duk wannan na naka ne kyauta ne kaga mutane ba su da plan na tsara waɗannan abubuwan duka ai daga ran da ka auro mace ko to ka lissafa aiki ya ganka ba ɗan ƙarami ba inda kana naira dubu biyu zai maka riga da wando ka zo kana tsallako to ita wannan dubu biyun kudin ɗinki ne na gaya maka ba ma wai a siyo ƙallon ba kudin ɗinki ne ɗinkin ma ya tashi yi <laughs> za ina tausaya muku duk mutumin da bai da tsari a rayuwa ku sai ya sha mamakin wannan rayuwan yana kallanta ba ta karasu daidai ba to haka lahira dole na abun da muke karanta ga yadda za a yi ma mumini ga yadda za a yi mawa kafe Allah a nan za ka tsara shi mun gani yanzu ba sanyi ne fara shigowa ba wawa bai da ajanda ya sanyi zai hana ka abin da kake yi kun gano wannan dare ya yi kawai sun hana ka bacci da wani dalili me alaƙanka na sanya hana ka bacci shi ɗin mai wai sanya hana ka zuwa sallah asuba ta yaya zai hana ka da yake da ajanda yana da plan ɗin shi zai tsara sanyi na zuwa a eh, to akwai tufafin da zai koma yana sawa duk wani abin da zai haifan mai da mishkila game da sanyi zai tanaje shi yana aji wunduna ne sanye ke zuwa me za ka tare shi shi za ka kawo ɗan hita ne da za ka sa a ɗakinka to kuma an ɗauke wuta fa dole kai tanin janareto in mai ya duk wannan fa sai ka tsara shi shi na jikawa na kana jin daɗinka kyakkyawan tsari ke haifar da wannan mun gano wannan da kyau ku kyakkyawan tsari shi ya tabbatar da wannan amma ba abin da ya dame ka ka shiga gida ka je ka yaran ka duk sun takure sun yi aka wasu na jin sanyi sai ka ci duka a lahira an kai wasa suna da haƙƙi a kanka baka nemo masa kayan bacci irin na sanyi da barguna lafiyayyu ba ka bar cikin matsala yaro ya fitsari a bashi akan fitsarin ana sanyi wani irin zalunci ne wannan ba ruwanka da binciken irin waɗannan abubuwan game da yayanka shine da ka haife su kawai ka sa masu ido duk yadda su gada masu rayu masu rayu Allah yana daga cikin sirrin wahalanka a rayuwa gano nan da kyau kowa je binciki ya iyalai suke zaune wani irin hali suke ciki yanzu lokacin sanyin ne ya shiga sa da rigunan sanyi sa da hulunan sanyi sa da bargunan sanyi sa da kaza suna da kaza garin Allah na wayewa sassafe yaro ba makaranta zai je ba inda zai je wako zai ganshi a titi na yawo ciki yara disa ta takure takure na kasa gane me ke haifar da irin wannan ya zauna a gida mana in ya zauna a gida wai don Allah me ya tsare mu mutane kun bayyance wannan da kyau gane zauna a gida ya takuran da duk mu tsara irin waɗannan abubuwan kafin ma dai mu shiga cikin harkar to haka nake son mu tsara tafiyan mu lahira wala kafin zuwa lahiran don za ka iya zuwa at any time from now mun gano wannan za ka yi tafiya an jima za ka yi tafiya yanzu sai mi kun gano wannan babban abin da ya fi ba ni tsoro shine ne rashin lafiya amma a duk duniya ba abin da bai taba ba ni tsoro ba irin mutuwa nan dama na san zan me rashin lafiya ne ban sani ba zan yi ko ba zan yi ba saurin kajin karfi a jikin ka tabbata za ka rashin lafiya ne ko ba ka san ta inda yake zuwa ba amma mutuwa cin da dama Allah ya ce maka kullu nafsin za ya katil maut kawai dai shi matsalar taya za ka je ka tar da lahira ne matsalar lahira ba wai mutuwan ba dama mutuwa ko za a dinga sauke dutsen ku fere akan ne duk za a gaba ka yi ka dai mutu to amma me za a taras yasa na da ya gaya mana wanda ya aiki na kware kun ji abin zai taras ko wanda ya zauna bai aikin kwarai ba za ku zo za ku ji da iznin Allah a karatu na gaba idan aka tattara bayi a hayata da barzakhiyya wani irin tattaunawa suke tsakaninsu gani ne ke faruwa za mu ji kafin mu shiga alfaslu tasa fasli na tara a kamar ta'aziyya za mu ji kuma hukunce-hukunce irin na ta'aziyya izagacin da dai an ji an binne gawa to me rage sai ta'aziyya abin da ake nufi da ta'aziyya shin ana nufin zama makoki ne za mu zo za mu ji ai wannan abin da ake wa mutane wa'azi akan cewa su bari ba daidai ba ne sun ƙi su bari yana da wajen zama a musulunci shi za mu zo da izinin allah mu ci allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a nan za mu saurara sai 'yan allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum